harkokin siyasa kuma ki mana karin bayani akan abin da ki yi na daban a majalisa ta goma idan Allah ya kawo ki to alhamdulillah na farko dai insha Allah in Allah ya dawo da ni na san muhimmancin ilimi saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada tunda kowa ya san mahaifina a kai yake har ita ma mahaifiyar tawa kan karatun addini a kai take ni ina so 'yan najeriya ba maza ɓata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa ƙasar mu baki ɗaya a daina ganin cewa yara da yawa sun yi karatu yanzu ba su samu aikin yi ba a'a a yi karatu a yi karatu sannan daga cikin yin karatun nan za a samu dama da za a samu ayyukan da za a yi domin a aiki a yi aiki da ilimin da aka samu amma idan muka kasance a mun jahilci komai na rayuwa zai zamanto harkar rayuwa in ma ta farkin tattalin arziki ne harkar lafiya ne harkar zamantakewa ne duk ba za mu yi shi yadda ya kamata ba shi yasa nake ga muhimmanci na na farko zai kasance ilimi na biyu ma zai kasance ilimi na uku ma zai kasance harkar ilimi to na uku zan dan sa bambanci kaɗan saboda in bada muhimmanci kan ilimin 'ya'ya mata 'ya'ya matan nan su ne a za su kasance iyaye gobe idan mace ba ta da ilimi ba za ta iya tafiyar da gidanta ba za ta iya tafiyar da 'ya'yan da Allah zai bata ba ba za ta iya kuma taimaka ma kanta ba ma balle har ta iya taimaka ma wani ni ina so a gane wannan muhimmancin domin harkar ilimin na kada mu ce mun bar wa gwamnati kadai a'a kowa ya shigo cikin al'amarin da ni da ke da ku da iyayen mu sarakuna duka a shigo kamar yadda aka saba a ba wa ilimi muhimmanci tun daga a ilimi na bai ɗaya na ƙasa wato basic education ya taho har zuwa sama to idan muka yi haka insha Allah za mu gyara al'amarin na'am a matsayin kyau na wacce ta kware a siyasar najeriya kin shafi sama da shekaru goma kina wannan siyasa baya ga bangaren ilimi za ki yi wa arewa na daba. to gaskiya ah, ina so idan allah ya bani dama ah, yadda muka bari masana'antunmu duka suka mutu a arewa shi ne babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakanikaye domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi kullum ina ba da misali a sharaɗa akwai kamfuna da a bombay a kano akwai kamfuna da yawa in ka taho a arewa muna da kamfuna na auduga muna da har kaiwa waje muke yi man shafawa yanzu sai an siyo mana an kawo mana daga waje wannan abu yana bani takaici to shi yasa ayyan suka rasa aikin yi ai ba wai yadda za mu yi da su bane a'a saboda babu masana'antun nan ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antun mu na arewa idan muka dawo da masana'antunmu za mu inganta abubuwan da muke yi kamar yanzu zani da a kaduna kamfana nawa ne da in kika fara irga su da suke sarrafa auduga domin su yi mana zani hatta uniform na soja uniform na police na 'yan makaranta duk yanzu babu su sai an tsallaka wai an je eh, eh, eh, benin republic an je a togo sannan a je a siyo yadi da za a ɗinki na wannan abu yana bani takaice ni ina ga abin da za mu yi kenan in Allah ya da mu a arewa kan mu farfado da masana'antunmu yanzu kama a je a tata gombe da ake tumatir ake noman tumatir har ki zo ki ga gari guda a lokacin damina yana warin tumatir saboda an rasa ya za a sarrafa tumatir din nan saboda aka sai a bashi ya lalace ka ga wasu kasashe can suna nema wannan ya shi ma da Allah ya ba mu shi wasu kasashe sayansa suke duk rashin masana'antu ne ja mana da in za mu samu yadda za mu yi mu dawo da masana'antunmu domin mu ɗauki mu nan masu ɗimbin yawa mu sama musu abin yi su sami da za su rike kansu har su rike mu gobe don saboda ai dan lokaci kaɗan muke dan jira su ne shugabannin gobe insha Allah na'am daga ƙarshe kin magana akan yadda za a ba wa mata guri mm-hmm. a cikin siyasar Najeriya mukamai mm-hmm. daban-daban ta yaya zaki tabbatar da cewa kin ba da gudunmuwa ko ta ƙuduri? Mm. ko ta wasu hanyoyin da ba mu sani ba ko kina da su eh, domin a shigo da mata ina da niyan kawo kudirin da yanzu ba a fuskanci abin ba amma a majalisar duniya sun riga sun fahimci abin sun ce duk inda mace ta fito takara to ba jam'iya za a duba ba a zaɓe ta to ni ma ina da yin Allah dawa da ni zan kawo wannan kudirin a mai da shi ma doka sannan na biyu kuma ina so in kawo kudirin da in za a zaɓi shugaba to in shugaban na ya kasance namiji to mataimaki ya zama mataimakiya ta zamanto mace ko a ina ne a yi wannan doka ana yi a kasashe mun je mun gani a nan senegal mun gani a sierra leone mun gani a rwanda inda aka ba mata ma kashi 67 su ne ma a majalisa to saboda haka mai zai hana mu najeriya da muke da yawan mata ana hasashen ma mata sun fi maza yawa me yasa ba za a yi mana haka ba sannan kuma dokar kasa ta ce a ba mu dama me yasa ake tauye mana wannan hakki to wannan kudirin guda biyu gaskiya ina da ni Allah ya dawo da ni zan yi tsayuwar daka ba wai kawai in kawo ƙudurin ba a'a sai na bi shi ƙudurorin na dukan sai na bi su sau da kafa in ga cewa na kai ga har shugaban ƙasa ya rattaba mana hannu aka insha mm, Allah. Na'am wannan shine na karshe din karshe. <laughs> Na'am ya za ku haɗa gwiwa da sauran mata 'yan uwanku musamman ba wai za ku yi la'akari da jam'iyyu ba mm. a ce saboda wannan tana PDP ina mm. APC ba za mu haɗa gwiwa wajen aiki ba ta ya za ku kawo To shi ai in ka shiga majalisa dama daga ka shiga zauren majalisa to babu maganar ma jam'iyya in kana cikin zauren majalisa kai dan majalisa ne. to saboda haka idan Allah ya kawo mu mata dole ne mu fuskanci rayuwa mu fuskanci gaskiya kuma mu san cewa fa ba mun zo bane mu duma mu kujera mun zo ne mu yi aiki mu yi aiki kuma yadda zamu tallafa wa mata ta ƙudurorin da zamu kawo domin mu tsaya tsayuwar daka cewa mu ga cewa dokokin nan sun kasance mu a mata za mu samu dama daga sama har ƙasa a mu shiga a dama da mu wurin harkar mulkin ƙasa. Na'am mun gode ba. Eh ba mai na da tambaya da ita ɗazu kin kawo cewa akwai wani kuduri da za a kawo na kafa wata hukuma da za ta na hukunta masu taka dokoki na zaɓe a lokacin zaɓe eh, wanda ya lamarin yankin. To alhamdulillahi wannan wajiri ne a yanzu haka muna so ta zamanto doka ita hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce za a ce mata electoral offenses commission wannan hukuma ita aikin da kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zaɓe laifuka na zaɓe na ba wai lokacin zaɓe kaɗai ba a'a kafin zaɓe yanzu kamar misali in an zo mitin na zaɓe ka zo ka da hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zaɓe idan ka zo ka za ka ta da hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zaɓe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban ƙasa ya rattaba ma hannu wato electoral act din nan ita kaɗai ba za ta da kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka haɗa da wannan hukuma ta ladabtar da 'yan najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da daɗe ba insha Allah nan da yan satuttuka kaɗan a za mu zo mu bayyanar wa jama'a su zo su ba mu shawarwari wato za mu abin da ake cewa public hearing wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai ka domin ka ji ra'ayoyin jama'a ga baki ɗaya ƙungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne a'a mu ma 'yan takarar kanmu in kana da abin da ka bayar duka muna gayyata a zo kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu zayyanar da shi mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan a yi kokarin kaiwa shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya mun gode